masu bibiyar wannan dandali na bbc hausa instagram barkamu da almuru suna na nasidi adamu yahaya kuma kamar yadda kuka ga sanarwa tun da sanyin safiyar yau a mun yi alkawarin cewa za mu gabatar muku da tattaunawa ta musamman da fitaccen tauraron fina-finan kaniwood nan wato zaharaddin sani wanda aka fi sani da zaharaddin sani ona mazaunin a kaduna kuma da zarar mun same shi za mu haɗa ku da shi don mu tattauna a kan batu dama musamman abubuwan da suka sa ta kannywood ko kuma fina-finan kannywood da haka kamar yadda muka ce tun da farko kun aiko mana tambayoyinku yanzu ma tare muke da wato shi zahardin sani kai tsaye ga shi mun same shi zahardin barka da zuwa sashen hausa na bbc a instagram zahardin kana jina barka da zuwa sashen hausa na bbc da na'ura amma muna tare da zaharaddin sani kuma kamar yadda na ce za mu tattauna ne akan batutuwa da dama musamman abubuwan da suka shafi a sana'ar sa ta wato wasan kwaikwayo na kannywood zahardin sani shine mutumin da za mu tattauna tare da shi kuma wato fitacce ne a cikin taurari na fina-finan kanewood tun da safe dai kamar yadda muka sanar da ku cewa za mu yi tattaunawa da wannan jarumi kuma da zarar mun same shi mun dan same shi da ya dan sauka kaɗan da haka amma da zarar ya komo kan layi za mu fara wannan tattaunawa yawa kamar yanzu ga shi muna samun sa. Zardin barka da zuwa sashen Barka ne, barka ne, ya gajiya. Lafiya lau mun dan same ka amma ka dan Network ka san da yake kasar ta mu sai hankali network ne yake frustrating. To to to masha Allah. Barka da zuwa da sashen masu na BBC da farko kamar yadda muka yi wa masu bibiyar wannan dandali na BBC Hausa bayani a Facebook za mu tattauna tare da kai kuma wannan tattauna ba wai a shafin Instagram ba ne kawai har ma a shafinmu na Facebook mutane za su iya kallanta. bari mu fara da takaitaccen tarihinka eto eh alhamdulillah ni dai daga farko sunana zaradin sani kamar yadda kuka sani sannan ne haifaffen garin kaduna ne da an haife ni a nan garin kaduna kuma a nan garin kaduna nake zaune da ni da iyali na da da kowa da kwana masha Allah uh, kamar uh, an fi sanin ka a sana'ar uh, yin fina-finai na hausa wanda ake kira fina-finan kannywood yaushe ka fara fina-finan Kannywood? Eh, to gaskiya fim ɗina na fara na farko shine fim ɗin makamashi na fara fim ɗina na farko 2003 wato 2003 2003 shekara sha bakwai yanzu kenan zuwa sha shida. wato kai ma za a iya cewa kamar tsohon hannu ne kenan a ah! <laughs> mun dan daɗe a cikin samga haka ah, kamar menene ya baka sha'awa ka shiga kanewood misali ka shiga fina Eto eh gaskiya ni tana da taso a rayuwata ma'abucin kallon fim ne ni. Kuma da na taso ina da sha'awar ni ma an gana zama akto Kuma cikin yaddar Ubangiji da ikonsa ya sa har Allah ya kawo na zama na zo na shigo na fara fim na taho ta hannun alinu alinu shine mai gidana shi ya fara sana'a fim shi ya ɗauke ni ya san iyaye na, da gidanmu da kowa sun san shi ya san su don kusan lokacin da zan fara fim ba a yadda ba a mu ana ta rigima kaza kaza fim ba sana'a ba ne waye waye da sauransu to amma ni har ga Allah na sa fim ni na ɗauke shi a matsayin sana'a ne shi sa har nake so in shiga kuma da na shiga kuma alhamdulillahi am living well ina rayuwa ta ba ba wani abu da ke damu na zan ce ko na yi regretin zama actor ko wani abu hmm. ya zuwa yanzu kamar tunda ka ce ka fara da makamashi ya zuwa yanzu kamar ka yi fim guda nawa misali gaskiya fim sina suna da yawa sai akalla dai zan samu fim ka zan yanayin da muke yin fim mu ba irin foreign actors ba ne za a ga mutum a fim shekara ya yi fim ɗaya ka gane to akalla ne zan iya yin fim kamar za su kai irin kamar hamsin ko sittin haka a cikin waɗannan fina-finai sittin haka wanne ne kai a gurin ka misali ya fi birge ka misali E to gaskiya a fina-finai na da na yi fim da na faso shi ne daga nisa sai ke har gobe ba na gaja da kallon fim ɗin daga nisa sai ke wanda malam aminu sera shi ya ba da umarnin wannan fim ɗin da kace daga nisa sai ke zan iya tunawa na kalli fim ɗin nan Ah, na iseke ah, eh. kamar ah, rawar da ka taka eh. galibi a fim <laughs> eh. ta kasance ta mutum kamar mai cike da cece kuce kamar me ke ba ne ba na irin mutum mara ji yaro sangartacce wanda iyayen saka sangarta haka an dawo da kai kasashen waje ne tatu a jikina ne kitso ne tatu da da ka dawo kasashen waje an dore ka kamar ka zama kamar kai kamar mahaukaci da sauransu kamar kamar me karfafa maka gwiwa ka karbi wannan wannan rawa misali eh to gaskiya ni gaskiya yana da bambanci da aktocinmu na Kannywood gaskiya kuma ina da bambanci da mutane 'yan kallon fim saboda ka san ko kai yanzu watakila in kana kallon fim ka ga mutane sun fi son actor a fim ni kuma ina kallon fim na fi son boss boss ya fi burge ni to hmm. a lokacin da aminu sere ya zo ya bani script ɗin daga ni sai ke za mu yi na karanta script na ga role boss zan fito a fim ɗin ina ma wata fyaɗe in sa mata ciwon hiv ina makaranta ban da na da na asu script ɗin nan dan na ci best actor da fim ɗin ina da best actor da film ɗin yanzu haka my best film wanda ko yanzu ba na har ko yanzu na kunna shi zan iya zo na an karle shi daga farko har karshe to ni ina son gaskiya in ga ina fitowa a boss a film sannan kuma ni ko wani role ka sani a film zan ma boss birge ne ke a film haka haka ah, kafin wannan gurin ah, eh. bari mu dan yi tambayi ko kuma yi maka wata tambaya ah, galibi ka fi fitowa kamar da kace a wannan rawar da galibi kake fito a fitinanne mara ji haka da sauransu eh. haka kamar a zahiri baka ji ne? <laughs> to a iya aktin din kenan in mutum bai iya aktin ba bayan da za a yi yayi ma abu ka ɗauka ba halin shi ba ne. to in ka iya aktin shine za ka yi abu a ɗauka ko halin ka ne kamar migyambo duk mutumin da aka ce migambo za ka ce kai migambo boss ne ba to ka ga migambo kowa ya san shi boss ne ko da ya fito a mutumin kirki abin ba a gani shi an fi so a gan shi a boss to in ka iya acting shi ne za ka yi abu a dinga gani kamar halinka ne za a dinga gani kamar halinka ne ai haka ke rayuwarka da sauransu da waye to wasu yan kallon mu suka ba sa fahimta abu su ɗauka cewa irin acting ne dan baran manta ba akwai ran da na taba zuwa banki ga banki zan wani transaction haka sai ga wata tsohuwa haka ta shigo da jikokinta tsohuwan nan tana shigowa da jikokinta tana daga ido ta kalli ta ce la ga wannan tsinan nan na ta ce tsinan ne ta ce sai jikokinta suka ba ce mata baba fim ne fa ta ce shine tsinan nan na wanda ya mayar nan fyaɗe sinan nan nan ne da ya mai gaba ɗaya banki kowa ya waigo yana kallo masu bibiyar mu ah, kamar muna samun kalubale da wato ah, network din da mu amma ya ah, yake faɗa daga ɓangarensa misali zarar da sani kamar mun dan akwai wasu kalamanka da bamu ji ba saboda matsalar network ban san ka dan maimaita mana abubuwan da ka faɗa ba yauwa shine abin da nake faɗa ma shine akwai rana na taɓa zuwa banki zan cire kuɗi zan yi wani transaction ne haka a banki sai ga wata mata nan ta shigo da jikokinta banki eh, nan su biyu namiji ɗaya da mace guda ɗaya ina tsaye kurin sai na ji an ce mun la ga tsinan nan nan sai na ɗaga kai na ce tsinan ne kuma sai yaran suke ce mata baba na baba ke fim ne fa ba halin shi bane ai fim ne ba ki gashi ba nan wallahi shine tsiran nan ne da yamma wannan yarinyar fyaɗe shine tsiran nan da yamma wannan yarinyar fyaɗe ne ta dariya to har yanzu muna zumunci da su kuma ta gane ta ɗauke ni yanzu a matsayin kamar ji kamar ya kake ji ya kake ji musamman idan idan misali ka gamu da irin waɗannan mutanen kuma suka faɗa maka irin waɗannan kalamai haka da sauransu ya kake ji wallahi wallahi daɗi nake ji sosai saboda me aikin da director ya sa ni na yi na yi abin da ya sa shine in baka iya aktin ba ba za ka iya yin abin da har ɗan kallo zai da cewa halinka ba ne amma in ka iya shi shine ɗan kallo in kai abu zai da cewa eh wannan da ƙanin shi mugu ne wannan to ka iya acting kenan hmm. to ka ji shi yasa in na ga ce ya ce man kaza ji daɗi a shi na iya aktin. haka haka ah, ah, kamar tun da kana magana da waɗannan rawa da kake taka ah, mm. galibi wasu ko kuma masu harka irin taku akwai kamar ƙwallon ƙafa ce wasu sun fi so a haɗa su da wane ko wance da sauransu kai a ɓangaren ka su waye kake ganin kake fi jin daɗi idan aka haɗa ku a fim tare namiji ko mace misali ok gaskiya ni akwai aktocin da da gaske ina son yin acting da su saboda ba sa acting da wasa musamman in suka gani na set ina son ne acting da su kuma ko yaushe nake film da su ina jin daɗi ina jin daɗin acting da alinu ina jin daɗin acting da adam e zango sannan a mata ina jin daɗin acting da jamila na gudu ina jin daɗin acting da rahama sadau kamar me yasa saboda akwai wani abu da acting in kana acting jikin mutumin da ya iya acting yana sa ka kai maka fito da best ɗinka in maybe abun kuka ne ko abun tashi hankali da waye za ka ga yana kamar da gaske kai ma za ka dage ka yi sai ka ga shi sa ina acting da musamman Adamu ka gani? da Adamu da Alinu inda nake kaga ina acting da su saboda me na san cewa su sun kware a wannan bangaren to in zan yi fim da Ali ko da Adamu na sa ne kamar da gaske nake yi kawai kamar baya ga sana'ar fim eh wacce sana'a kake yi wacce sana'a ce misali kai take birye ka wacce kake iya taka rawa kamar ta fim haka a cikin ta an ban da fim wani sana'a kuma nake so na yi in yi da misali ko kake yi ko za ka zaka yi yanzu ban da fim misali a ce wannan sana'a ka fi kwarewa a cikin ta misali Eto, eh, gaskiya banda fim ni dai sana'a da na fi ƙwarewa a cikinta shine tela ne na iya ɗinki haka tun ina yaro na iya ɗinki kuma ni ɗinkin da na yi kaga yanzu dai ba ba na ɗinki kwata-kwata ba na yi kwata-kwata amma ina da shagunan ɗinki wa'inda ma ni ba ma zuwa ma nake ba amma ni ita ce sana'a ta. saboda tun 1993 na fara koyon ɗinki 96 ma na yi na ma iya ɗinki ne 96 na dan professional tailor i'm a professional tailor kage yanzu ko ba me da ka iya sana'ar hannu shi sa ake so koya koyi sana'ar hannu kuma abin da sa ni na koyi sana'ar hannu ko lokacin da nake dinki ba na koyi sana'ar hannu bane ko da rashin ci ko rashin sha ko na abu ko da sa ma kaina ne hmm. ina so na koyi dinki kuma na koya na iya kuma na daina dinki tun 2004 hmm. da ka kai kwararren ah, tela ne kamar tela ne na maza ko na mata ko duka misali ina ɗinkin maza ina ɗinkin mata ne hassud na iya ɗinka. Masha Allah. Ah, bari mu ƙara dawa batun ah, fim. Ah, hmm. Kuma an, turo mana tambayoyi tun da muka bayyana cewa za mu yi hira da kai. dama na haka bari mu ansa wasu daga cikin su kafin kuma mu ɗora a namu ɓangaren. Akwai Ahmed Abubakar daga shafinmu na Facebook wanda yake cewa Ah, me yasa kake fitowa a fim babu riga eto eh me yasa nake jim sai ya tambaye ni me yasa nake jim dan mutumin da yake jim san yana son yi building jikin shi ne kuma ni ko na farko ba ni pattern ina ne na choosing din shi ne saboda mai fans ina suna so ko sho na je wata ƙasa ko wani gari zaka ji suna cewa ka muna so mu ga jikinka zan cire riga ba wannan ni na dauke shi a matsayin wani logo na ne kamar Salman Khan actor India ne kaga Salman Khan actor India ba za ka taba gani yayin fim daga farko har ƙarshe bai cire rigar shi ba to haka ni ma nake wannan symbol ɗina ne wannan logo na ne wannan cire riga saboda ni kadai nake cire riga a actorcin Kannywood haka haka ah, wata tambaya da mutane ke yi ita ce kai zahar din sani sunanka a ina ka mm. samu ona to ona family name din O-W-N-E-R ka zan ake ce ona ka zan mutumin da yake onin abu kenan to wannan nickname na mahaifina ne sunan shi Alhaji Sani Usaini amma abokanan sana'arsa da abokanansa suna ce mai Alhaji Sani Ona ba sa kiran wannan sunan suna ce mai alal sani ona to in ka zo kaduna ka je cikin gari ni dan cikin gari ne haifaffen gondrod ko yanzu ka zo kaduna ka ce a nuna ma gidan alal sani ona za a kai ka gidan mu gidan ba boyayye ba ne haka kamar family ah, name din mu ne ko yanzu a instagram mun kai sace in ka sa ona OWNER za a ga family sun fito gaba daya za a gani da jikoki da tattaɓa kunnen gida kowa yana using ona din haka haka ah, akwai wani abu da musamman masu bibiyar ka suke sanka da shi shine kiwon kare eh. menene ya baka sha'awar kamar kake kiwon kare misali ok to gaskiya wani script nake da shi wani fim na rubuta ko matata da take zaune da ni a gida ba san dalilin abin da zata na siyo wannan karan na ajiye su ba nake so na yi da shi fim na rubuta kuma fim na ana bukatan kare a fim din shine na je na siyo wannan karan na tashi sai ban siya guda ɗaya ba saboda gudun matsala sai na siya guda uku maza biyu mace ɗaya saboda ko da ɗaya bai da lafiya sanda zan yi aiki na wani na da lafiya dukan sai na bas su training na mai da su na ba training suka zama kamar mutane suna ko yanzu ka ce in kira ma shi ya zo nan za a gan shi har nan kan kujera zai zo zan yi kiran shi ina kiran shi kaliya zai zo ya na mai training kamar mutum zai zo har nan inda nake zai zo umaira kira min kaliya buɗe ƙofa kaliya ya shigo to kare na ne wannan na yi shi ne saboda wani fim da zan yi saboda a yaushe yana da kyau in ka in ka yi fim ka dinga zuwa da sabon abu to yanzu haka akwai wani fim da ne wanda ko trailer shi ba saka ba saboda ishu din lockdown ɗinnan da ake yi ina so ne wannan kulle da wannan lockdown din na coronavirus nan da ake abin da yasa ban saki trailer na film din ba kenan amma mun yi trailer mun yi editing mun gani kuma alhamdulillah wannan film din ya cika min na. saboda akalla na kai shekara biyar zuwa shida ina so ne wannan film din kuma film din yana bukatan kare kuma karen sai ka mai da shi kamar mutum kamar menene jigon film din eh to akan irin blackmail da ake yi ma mutane manyan mutane masu hali da kuma mutumin da zai gama ce kurin da mutumin da zai gama ce kurin bai santa ba ya je yauwa kamar damfara haka da sauransu wallahi to a dalila abin da yasa na aka na fim din kenan na samo karen ko yanzu zan yi nuna mashi shi za a gaishe zan kira shi zai zuwa inda nake shi ba ruwan shi is like a human is like nitrates is ya zama kamar mutum wato kamar uh, wato baya ga fim kenan go kalla. Kalla. yawa masu bibiyar wannan dandali namu kamar da kuka gani uh, muna tare da fitaccen tauraron fina-finan kannywood wato zaharabin sani kuma eh, muna ta yi mashi tambayoyi ne daban-daban musamman abubuwan da suka shafi fina-finansa da kuma abubuwan da yake bayan harkar fim amma kamar yana da kare wanda dalilin don ya taka rawa a fim ne wato ya yi wannan karen ne mun ga wannan karen kuma za mu so mu ga fim ɗin da shi karen ya fito amma kafin nan wata tambaya da zan yi maka ita ce mun san 'yan kaniwood suna taka rawa sosai musamman baya ga harkar kaniwood a siyasa. Eh, a wace siyasa kake misali? E to gaskiya ni a siyasa ta nake shine siyasan san arewa. Ba PDP nake ba ba APC nake ba amma ni an san a PDP. Cikakken dan PDP ne ni amma kaga kaman gwamnan garinmu malam nasir amma yana burge ni yana saboda yana aiki yadda ya kamata yana ya gyara mana garinmu wanda na san cewa kura dan takarar gwamnan mu na pdp ne in shi ya ci gwamna ba lallai ba ne mana abin da muke ya gyara kaduna kamar yadda malam nasir yake gyara to amma gaskiya ni ina son ina son arewa da yan arewa saboda in ba arewa babu ni ni na tabbatar da haka amma me kake nufi da son arewa misali yawwa alhamdulillah kaman ni fim nake yi ita ce sana'a ta yanzu in ne fim din nan ina zan kai shi ina da wani yare nake yin shi da hausa ina ne arewa arewa hausa ake ji ko ba haka ba to duk abin da zai taba arewa kaman ya taba ni ne tunga da mukan yi fim mu siyar da mukan siyar da quantity da yawa yanzu zahadin kamar layinka ya dan taɓarɓare a samu so ka ƙara faɗi abin da yau kana kana kana kana ji Barin maimaita eh. abin da yasa nake san arewa abin da yasa nake san arewa sosai da yan arewa saboda ni dan arewa ne kuma sana'a ta da nake yi sana'ar mutane ne mutanen nan nawa kuma yan ina suke yan arewa ne su suka fi kallon fina-finan mu ko ba haka ba to arewa nan tana da matsala an ka lura za a kwana na dan yi wani zanga-zangar lumana har na fito na yi bidiyo na yi magana akan bisa za a kama wannan mutumin da ya zanga-zangar lumana kuma Allah ya sa cikin ikonsa an sake shi ma ko ba haka ba saboda me yana arewa muke so in ba arewa babu mu yanzu gashi nan harkar mu ta fim tana nema ta ma lallace zan ce ba ma tana nema ta lallace ba sanin kanka ne akwai mutane da yawa wanda da ka san su a masana'antar nan suna su ne jagaba a masana'antar nan amma yanzu ba sa iya ciro kuɗi su fim saboda taɓarɓarewa da sana'a ta yi me ya taɓarɓarar da sana'a nan shine rashin tsaro rashin tsaron na ina yake a Najeriya a arewa ina in masu waka su rarara da sauransu da suke ta waka a zaɓen arewa su zo su yi waka yanzu su ce arewa tana cikin matsala arewa na cikin matsala a zo a taimaki arewa amma ba ka ganin kamar yadda suke wakar wasu kuma bangaren gwamnati da sauransu suna cewa suna ɗaukar matakai na shawo kan matsalar eh to kamar da bangaren gwamnati take kokarin shawo matakai kan wannan matsalar eh to kamar kwanan da naga shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi magana akan service chips din nan afta zanga zangan nan da aka yi kenan da hafsoshin soja hafsoshin soja da na yan sanda da sauransu da gaba ɗayan su ya yi magana kaga ai kaga ku na gani kun rubuta ma na karanta ya yi magana akan ba sa yin abu mai kyau su gyara ko ba haka ba amma ba su bai yi magana ba sai bayan da sharu nastura ashir sharif sharu sharifan Allah ya fito ya haɗa wannan ya zo ya fito akan a zanga-zangar lumana aka saboda mai arewa tana cikin matsala abinda wasu suke manta a cikin yan fim shine suke za wasu za su ce aini dan dan PDP ne nake shishigewa nake meye kaza kaza a ba inda arewa na zaman lafiya inda a ce arewa na zaman lafiya inda arewa na zaman lafiya da masana'antar ah, da ta layin naka sani ah, muna dan fuskantar yar matsala ah, amma kafin ka ci gaba ka fito da matsaloli musamman da kake cewa a arewacin Najeriya rashin tsaro da sauransu wani abu da wani abu da nake so ka tsokaci a kai musamman shine yadda batun a fyaɗe yake yawaita yanzu kuma ka ma da kanka ka ce ka taka rawa a fina-finai na yadda yake fito da illar fyaɗe da sauransu kamar me za ka ce ya kake ji idan ka samu irin waɗannan rahotanni na yawaita fyaɗe a arewacin najeriya kuma najeriya dole hankali na ya tashi mana dole ne hankali na tashi saboda ai yanayin harkan fyaɗe da ake nan da waya kaga ai mutanen mu sun fito sun sun dan yi abubuwa akan abin da ya shafi fyaɗe da sauransu da waye abu ne na tashi hankali da ka gani ina da yara yara na hudu mata uku namiji daya kuma wannan abin ya zama dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ni babban abin da yafi damuna ba fyaɗe bane tsakani da Allah barin gaya ma ni abin da yafi damuna shine za a shigo gidan za a zo a same ku a ƙauye a mamatakka fyaɗe a gabanka a ma'aikka fyaɗe a gabanka sannan a kashe mutane a kwasu na kwasa a tafi da su to wannan ya fi fyaɗe kaga fyaɗe laifi ɗaya ne shi ko wannan za su zo su ɗauki rai rai in aka kashe ka an kashe ka kenan ba za ka dawo duniya ba in aka harbe ka aka shigo ƙauyen ku aka harbe ku kun tafi layira kenan ba za ku dawo ba fyaɗe kuwa za a iya manta da shi to wannan ko suna haɗa su yi fyaɗen su yi fyaɗe su saci dukiya su kuma ɗauki ran ɗan adam to shi ne rashin tsaro kaga wayannan abubuwan guda uku su suke damun arewa in ba wayan wayannan abubuwan guda uku suna arewa to masana'antar fim ta lallace masana'antar fim ba za ta taba ci gaba ba in dai wayannan abubuwan suna arewa a yi fyaɗe a sace mutum a kwashe dukiya a kuma kashe mutum in dai wayannan abubuwan suna arewacin Najeriya to harkar fim ba ta taba yin kyau ba to sanadin sani mun gode sosai a ah, bari mu kare maka wata tambaya wacce aka aiko mana kamar masu bibiyan mu wani na tambaye cewa menene abin da baka so a yi maka misali ne abin da ba na so a min ƙarya ƙarya ce ba na so me kuma kake so a yi maka misali abin da nake so a yi min shine duk mu'amalar da zan yi da mutum kowane irin mutum ne ya zama da cewa yana da gaskiya da ƙarshe kuma menene babban burinka a rayuwa ban sani ba ko kana ji na zaridin sani tambayar da na yi maka ita ce kamar menene babban burinka a rayuwa BBC Hausa Instagram da BBC Hausa uh, Facebook. Uh, wato zahardin sani ne muka yi tattaunawa ta musamman da shi a tsawon minti talatin da suka gabata kuma kamar yadda kuka gani mun tattauna kan batutuwa da dama uh, ko da yake muna baku hakuri kan taɓarɓarewar wani lokaci na intanet da muke fama da shi daga ɓangarensa. A nan muka kawo ƙarshen wannan hira ta musamman sai ku tara da mu a nan gaba domin kawo muku wani fitaccen jarumi ko jaruma ko taurari na fina-finai da ma sauran masu rawa da tsaki na harkokin rayuwa. Suna na nasidi Adameha nake muku fatan a huta lafiya a madadin Umar Rayyan da kuma Abdulsalam abokin aiki na kenan a huta lafiya.